kashe su ta hanya mai kyau wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya da rashin ta yi akan bar araha jama'a asalamu alaikum salu garba ke farin cikin gabar ta muku da shirin da rashin ta yi yau za mu ci gaba da firar tamu da bakon namu alhaji aliyu almakura makon da ya wuce ya fara mana bayani akan mahimmancin noma dangane da tattalin arzikin ƙasa sai lokaci ya ƙare. Ga yadda firar tamu ta ci gaba, duk ilahirin matasan ƙasar su koma gona? Dukkansu, ya kama dukkansu kowane wanda dai ba shi da aiki, mu za mu iya samu mushi aiki. waɗanda ba su da aikin yi? Waɗanda ba su da aikin yi, in ya kama ta gonan ne, to gonan ne zai yi, a samu yadda za sa duk wani eh, yan da za mu yi yan da muna da al'allah ya albarkace mu da gonaki eh, da yan da muke da land da filaye yan da za mu sa abubuwa su yi ya kamata duk yan da za mu yi nima yan da za samu yan da za sa yaran nan su yi aiki matasan da za su yi aiki kaga barin baka a labarin wani abun na da na karanta kwanakin baya mata ba su da aiki a Najeriya da yawa rashin aikin ya shafi mata ba karami ba kuma mata ne za su samu yadda za su gyara yadda za abubuwa zai ci gaba tun daga farko ba kaga farko inda za mu duba kenan to amma akwai yadda ni ni da kai na zanna na kallance Najeriya na fuskanci Najeriya na duba to menene za mu iya yi mu tabbatar da cewa mun canja wayana abubuwa sai na duba yadda budget in Najeriya take kankanta da kuma Afirka gaba daya a afirka a duk kasashen afirka kashi goma na bisa ɗari a cikin ɗari ya a budget ɗinsu ta agriculture wata ta aikin gonaki. E to ta Najeriya kuma fa? Ta Najeriya ma kashi goma ne. To amma in ka duba a kashi goma da nake faɗa maka nan tun da ma muna taɓa goma da ƙyar ne ya za mu yi mu sa wayannan aikin gonan su ci gaba. To na duba na tambaye kai na ce me zai faru me zai sa mu yaya za a yi mu gyara wannan to abin da nake tunanin zai taimake mu a ƙasar najeriya shine wannan gsc kwanakin baya mun hira da kai na ce maka gsc model wato gsc din nan muna kiran shi wayanan kamfani na gwamnati za su sa kuɗi a ciki amma su ba su su ne za su za su ci gaba da tattalin kamfanin na yau da gobe ba tattalin yau da gobe o gudanar da kamfanonin ko to ka gane to in ka duba wayannan guda biyun nan in ka duba to za ka ga cewa a aikin da na faɗa maka a america nan za mu iya samu a miliyan ɗayan nan ka san aiki nawa yake bayar amerika a yanzu nan a duk wannan gsc da nake maka magana kamar yadda gwamnati suna sa mutane suna aiki yana bai da um, arba'in ne aiki arba'in an ba miliyan ɗaya a gama zai bai aiki arba'in ne to amma in ka duba gaba daya yanzu mu koma yadda nake maka maganan GSC ma da ba wannan gefen ma za mu yi magana ba ka duba magana yadda za a yi akwai bashin da muke kira revolving fund ko a mhm. bashin da muke kira revolving fund din nan ne juya juyen bashi wanda za ba wato akwai irin kananan bankunan da muke kiransu credit union irinsu in sun an ba su gwamnati kamar ah, sun bayar kuɗi. Wato ka dawo kan abin da ya kamata a yi kenan ko a shawo kan rashin aiki? Eh a shawo kan rashin aiki shi na ce maka abin da na duba. Zai cancanta a yi shi ne in an sa kuɗi kaga kwanakin baya in ka tuna wata 2010 kenan. Najeriya fa sun ɗauka sun ce a ah, ai gwamnati kuɗaɗen da ake kashewa a kan civil service a yana da dama kaɗan overhead namu wajen biliyan dari ah, ah, ah, biyar ne da arba'in da shida to amma to ya za mu yi mu rage wannan overhead mu na wato overhead na wato salary da ake ba mutane kenan albashin da ake ba mutane in an iya rage su wata gwamnati za su iya ɗauke wannan kuɗin su sa a fannin kamar gonaki kenan ko su sa a fannin inda za a yi a faɗakar da ya matasa inda za su gane cewa za su suna da tunanin yin wani abu da kansu to amma har yanzu ba mu yi wannan ba to idan an rage albashi ai zai shafi karamin albashi da ake ba kananan ma'aikata to ai shine nake kawo maka ai to mu har yanzu ba wai mun yi bane ai amma abin da zai cancanta a yi shine ba a taɓa wannan ma albashin ba kar a ma taɓa albashin a sa wa'annan ƙananan bankunan da na faɗa maka nan su kawo jari su ba mutane ka tara mutane kaman biyar ka haɗa kansu matasa da za su samu suna da wani tunanin yin abubuwansu su rubuta shi a kan plan kenan muke kira in su daddala shi a cikin plan in su iya rubuta abin in ya zo sai a ɗauka haɗa kansu guda biyar kamar mutane biyar in ka haɗa kansu in ka ba su wannan jarin gs da nake faɗa maka nan ta za ta duba su da za masu jari. So za a horar da su ne wannan sana'ar ko yaya? Yawwa, daidai yadda nake son tabbatar maka da yadda za ci gaba shi ne a yadda wannan za ta yi aiki da kyau shi ne mutane za su zanna a koyar da su ba za ma su san ina ne kuɗin ma yake jarin ma yake ba sai sun san meye ma aka koyar da su yadda ma za su rike jarin. in an zarnar da su an koyar da su za su kuma ɗauki jarin ba wai za bar su ne ga jarin ku je ku yi mun ba ku ba a'a za a kau jarin ne a ba wa matasan kuma an ba su ido na kan wannan jarin inda za su yi inda business inda abin da za su yi ya kai ga yadda za a yi step ɗaya step biyu step uku step hudu za a duba tun da step ɗaya ɗin da na faɗa maka nan koyar da su step biyu za ba su kuɗin da hannunsu za su fara abubuwa kaga su za su hayar mutane za su kawo mutane su musu aiki waɗannan kuɗaɗen waɗannan kuɗaɗen da za a ba su za a ba su kyauta ne ko lamuni za a ba su lamuni ne ba kyauta ba ne to ba kyauta ba ne in duk abin da suka samu riban da ya fito daga wannan za su iya biyar za su biya bashin da aka ba su in sun biya wannan bashin da aka ba su to shi ne fa za su tsaya da kansu wata ya zama nasu kenan kana jin yanzu babu irin wannan shirin a Najeriya za mu babu wannan shirin yanzu a Najeriya kamar inda nake lissafa maka nan babu akwai kwatantan shi amma ba shi ba ne. dan gwamnati za su tsaya suna kallo ne a'a ba gwamnati ne za ba su ba ai GST da nake faɗa maka nan ne za su rike wayannan yau da gobe aikin harkokin yau da gobe ta wayannan alamu business shi ne gwamnati ba za su za su zo gwamnati za su sa kuɗi amma gwamnati za su cire hannunsu lokacin da kuɗin an biya ba gwamnati a ciki kaga kamar america barin baka allah misali kaga kamar a jakuta in ka duba yadda gsc take yin aiki a jakuta still kwanakin baya in da gwamnati da sun tsaya sun ba gsp ne ai da ba haka ne za mu ga a jakuta ba to da yake gwamnati to har yanzu ba gama a jakuta ba shine nake faɗa maka dalilin da ba gama a jakutan ba shine ba gsp ne ta rike ba in kuma da gsp ne ta rike ba gwamnati ne ta rike ba duka ai ba da ba haka bane a me General Motors ai ka san abin da ya faru a nan America ko General Motors lokacin me ya faru general motors ai america da suka karba general motors a ba sun sa shi a stock exchange market ba ne da sa shi a stock exchange market da suka yi ai sun 14 shares ne ko sun kuma cire hannunsu immediately a ciki to gwamnati sun duba inda za gwamnati za su duba inda za yi wa'annan matasa su samu aiki a nigeria kenan To jama'a sabili da karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan Ubangiji ya yadda mu kawo ƙarshen firar mu. To a madadin bakon namu Alhaji Ali Almakura da Juli Garsha wadda ta shira mana sauti. ne Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. wasa ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya